نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه واهتدى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka zai mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ci ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa ya nuna mana wannan rana ta Asaba. ashirin da hudu ga watan ramadan daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da wato masallacin bbg office ba don komi ba sai don ci gaba da tafsirin malolin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimta a jiya wato mun tsaya wato kan tafsirin aya ta wato ɗari da wato talatin ɗari da ashirin da tara muna kan kuma fassara wannan aya ce daga aya ta ɗari da ashirin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 آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala ce rabbana wa bi afihi rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal aziz al hakim lalle kai mabwayi ne mai hikima Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahim wa ne ne yake kyamar wato bin ta tafarkin addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa in ba wanda wato ya zalunci kanshi ba ya so zalunta kanshi wato da wauta Allah ce wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zabi annabi Ibrahim a cikin wannan gida na duniya wato mun ka bashi annabta wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan lallai shi a lahira wato yana daga cikin wato yana daga cikin salihai in qala lahu rabbuhu aslim ta tuna lokacin da wato ubangijin annabi ibrahim ya zaɓe shi ka musulunci ya ce da shi wato aslim ka miƙa wuya ai wato akhlis ne ibada wato ka tsantsanta bauta wato zuwa gare ni ka kuma kaskantar da kai zuwa gare ni ka mika wuya zuwa gare ni qal shi kuma sai ya ce aslamtu da rabbil alamin na mika wuya wato ga ubangijin halittu na ba da kai na mika wuya, na sallama ga ubangijin halittu baki daya Allah ce wa sabiha ibrahim a gani akan da na ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التي يوصى بها إبراهيم بنيه da wannan kalmar ce ta musulunci annabi ibrahim wato ya ma ƴaƴan shi wato ya ma ɗanɗan shi wasiya ya ce ya kai dan ɗana ka bi musulunci wa yaquba shi ma annabi yaqub wato da wannan kalmar ya ma wato ɗanɗan shi wasici ya ce ya bani ya kai dan ɗana inna allaha astafa lakum ad-din lalle allah ya zaɓa muku addini wato shi ne addinin musulunci za ka falata mutum na kada ku bari ku mutu kada ka bari ka mutu illa wa antum muslimun ba ce su kuna musulmi ita wannan kalmar wato ta musulunci al-islam al-islam wato shi al-islam wato shi ne addinin da wato annabawa baki ɗayansu wato sun kai in ka ɗauko tun daga annabi adam alaihi salam addinin da ya shi ne addinin musulunci annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim su annabi idris annabi zakariya annabi yahya Allah ce wa man yabtaghi wato man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda wato ya nemi wani addini wanda ba na musulunci ba duk wanda ya bi wani addini wanda ba na musulunci ba duk wanda ya rako da wani addini wanda ba na musulunci ba Allah ce ba zan yi ku da ne wato ba za a karɓar mishi duk addinin da kai duk addinin da kai duk addinin da kai rako da shi in dai ba musulunci ba ne Allah ya ce ba za mu yarda da shi ba Allah ya ce ko ba za mu karɓa ba na fatan fahimta Allah ya ce wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan lalle shi wannan mai addini shi wannan mai bin addini wanda ba na musulunci ba Allah ce lalle yana daga cikin ba ku a lahira da fatan fahimta da fatan fahimta Allah ya gafarta mu amin shi yasa zaka ji wato annabawa Allah subhanahu wata'ala wato yana latsa su na fatan ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله يجزي وتحقيق من أيكا وتعنبها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا hakika mun aika wato ga kowace al'umma mun aika mata manzo menene manzo ne yake faɗi an ibadullah shi ne ku hanta ma Allah wa shi ne ku tabuta ku ne sanci ku maka ina fatan ku fahimta an fahimci wannan dukkan wato dukkanin kiran annabawan Allah baki ɗayan su tun daga farko har zuwa ƙarshe shi ne addinin musulunci na fata mun fahimta Al'islam, Al'islam, Al'islam, islam fata mun fahimta shi na sa nan ma wato sai ka ji Allah subhanahu wata, ta'ala yana cewa shi annabi Ibrahim alaihi salam shi karan kanshi abinda an ce mishi cewa ka idh qala na rabbuhu aslim ka tuna lokacin da ubangijin shi ya ce mai ka musulunta ka miƙa wuya ka bi musulunci ka yi addinin musulunci ka yi riko da addinin musulunci qala aslamtu li rabbil alamin sai ce nayi wato na bi kawaya wato ga ubangijin halittu na karbi musulunci na sallama kuma na yarda da addinin musulunci a matsayin addini da ne ta fata mun fahimta qala aslamtu li rabbil alamin to shine Allah ya ce wa sabiha ibrahim alayhi annabi ibrahim da wannan kalmar ta musulunci ce ya yi wa wato ‘ya'yan shi musulunci wa yaƙuba annabi yaƙo shi ma da wannan kalmar ya ma ‘ya'yan shi musulunci ka ji ashe mutumin kirki mutum na gari lokacin da ya zo mutuwa da kalmar musulunci yake ma ‘ya'yan shi wasiya na fahimta abinda za ka nuna ma ahalinka za ka nuna ma zuriyarka ya zamo matsayin tsira gare su ko mine ne bai wuce musulunci ba ko mine ne bai kai darajar musulunci ba ko mine ne bai kai darajar shari'a ba na fata mun fahimta saboda shi ubangiji subhanahu wace ala, ya nuna cewa ko mine ne ka bi ko mine ne ka bi in dai ba shi Allah bane in dai ba shi Allah bane ka faɗi ko mene ne za ka nuna ma 'ya'yanka in dai ba Allah ba ne ka faɗi ko mene ne wato za ka sa 'ya'yanka su yi riko da shi ko su yi koyi da shi Allah ce in dai ba Allah ba ne ka faɗi وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم annabi wato da abinan lukman al hikima da ya zo tarbiya ga 'ya'yan shi yake ce musu la tushrik billah ya kai nan na na kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma kaga bai nuna mai kasuwanci ba bai nuna mai aikin gwamnati ba bai nuna mai duniya ba bai nuna mai duniya ba sai nuna mai Allah ya haɗa shi da Allah an ka tambayi wato ibn salih ibn qutaymi an ka ce wace kalma ce ya duba cikin alqur'ani ya ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya mu alkhairu cikin ta shi ne ya ce ya duba ya nazarta shi bai ga wata kalma wanda Allah subhanahu wata ala ya gwama alkhairin duniya da lahira cikin ta ba kamar kalmatin taqwa ina fata mun fahimta shi sa a duniya ko menene za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ka ji tsoron Allah na farko arziki da za ka yi arziki na farko da za ka yi shi ne Allah subhanahu wa ya halicce ka kan kirkira ta musulunci Na fata mun fahimta ya halice ka kan kaddara ta musulunci ma'ana ka tashi ka samu kanka ciki kuma ka bi millan saboda ai annabi ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra kowane wato abin haihuwa da ake haihuwa to ana haihuwa ne ta ce akan sarkin musulunci ba abawawo ya rage iyayen shi ya hauwi ta su mai da shi ba yahude in har su yahudawa ne abu yi nasira ne ko su mai da shi ba nasari in har su nasara ne in har su kristan ne abu yi majiza ne ko su mai da shi bayan wato ba majusi in har su majusawa ne na fata mun fahimta to ma amma arziki na farko da za arziki na farko da za ka shi ne ka tashi cikin musulunci na fata mun fahimta ita ce Allah ya ce fitrat Allah allati fatara nas alayha Allah ya ce la tabdila li khalqillah fitra ta musulunci ita ce fitrar da an halicci ko wani abu halitta a kanta da fatan fahimta to arzikin ka na farko ke abu na biyu Allah ya baka iko da dama na shiga hayya ta neman ilimin shi addini ka san addini ka yi riko da shi wato ka yi wato aiki da shi ilimin shi ne wato mataki na biyu to mataki na uku shi ne aiki da shi idan allah ya wato sa ka yi gamdakatar ka samu gamdakatar a kan aiki da abin da ka karanta na musulunci wannan shi ne arziki na uku da allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta kan shi abu na hudu wato ne Allah ya azaka akan wato ikhlasi to shi ko ikhlasi da shi da takawa suna daidai don ba za ka samu ba sai ka samu takawa kuma ba za ka samu takawa ba sai dai ya kalmomi ne wato waɗanda suna tafiya wato da junansu suna wannan wato abin da tana taimaka mu wannan ta ba ta mun fahimta an gane ko kamar kalmar al-islam ne wal iman ta ba ta mun fahimta al-islam wal iman kaga kalmomi ne idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a to haka kalmatul ikhlas wa kalmatul taqwa suke su ma kalmomi ne mutaradifati idha ijtamaa iftaraa wa idha iftaraa ijtamaa. Inapata nyumba hiyo tena, Allah yapa shaa inde sunka hadu to suna tafiya ne tabra tabra da jinna ta fata wani fahimta idan ka dauki kalmar su taba kamar yadda wato babban malami ya faɗi za ka samu alkhairin duniya da lahira Allah ya haɗa ta ciki shi ne sa idan kana son duniya kana son alkhairin duniya kana son ɗaukakar duniya kana son dace a duniya Allah ce to ka ji tsoron Allah idan kuma Allah ce idan kuma lahira kake so kana son aljanna kana son kayan daɗin aljanna kana son morewa cikin aljanna Allah ce to ma ka ji tsoron Allah da bakin fahimta ta ji tsoron Allah gidan nan guda biyu ba za ka same shi ba sai da jannawa sai da tsoron Allah idan ka fara da gidan duniya Allah ya ce wa ya tafi laha ya ji Allah makaraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce zai ba shi mafita a rayuwa a rayuwa duk abin da ya tunkara zai gani ba duk abin da ya tunkara zai gani sa ka ji tsoron Allah ka dogara ga Allah ka sa tsoron Allah cikin zuciyarka ya kasance duk abin da za ka turbara kana lissafa menene haƙƙin Allah ciki menene umarnin Allah ciki menene harin Allah ciki wallahi ba za ka yi tabe ba a rayuwa ba za ka yi asara a rayuwa ba ba za ka yi dana sani a rayuwa ba wa man ya yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mai wata mafita Allah ya ce gwangwaman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi Allah ya ce wa yu'dhim lahu ajra Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kankare mai zunubai dai ka ji tsoron Allah Allah zai karkare maka zunubanka Allah ya ce wa yu'dhim lahu ajra kuma ya girmama ladan mutum za ka aikata aiki wanda za a baka lada guda idan kana da takawa idan kana da tsoron Allah sai a girmama ladar ta kai daidai da wato kwatankwacin wato lissafin lada nauyin lada goma na fatan mun bayyana shi ne wani wajen a jawa sai Allah wato ya girmama ladar ya ba ba mata na fatan mun bayyana an gane ku Allah ce in tattaqullaha ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Allah subhanahu wa ta'ala ce in tattaqullaha in ya kuji tsoron Allah ya kuma su imani in dai kun ji tsoron Allah ya ku masu imani to ya ji allakun furkanin shi ko Allah shi zai sa muku iya rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shi zai ba ku rarrabewa shi zai sa ku wato tantancewa tsakanin daidai da rashin daidai da fata mu fahimta lokacin da za ka bi abin da yake babu wato nasara ce shi sai ubangiji ya ka dauka ya ce a'a dawo nan na fata mun fahimta tsoron Allah shi yake tabbatar mutum da wannan idan kuke tsoron Allah Allah ce ya ja'al lakum qur'ana Allah zai sanya muku rarrabewa idan ma ofis an ka baka Allah zai sa maka iya rarrabewa tsakanin shuwa da kuma abin da yake haramun da abin da yake halal wacce dukiya ce cikin ofis ɗin nan take shigo maka wanda halal ce ka ci ta wacce dukiya ce take shigo maka wanda haramun ce ka ci ta wacce dukiya ce wanda shubha ce don haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man waqa bi shubuhat faqa faqad waqa na fata mun fahimta amma ka yi kwararrabewa tsakanin fari da baki tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin daidai da rashin daidai na fata mun fahimta wani wurin kuma Allah ya ce idan ka ji tsoron Allah sai ubangiji ya arzikta ku ina fata mun fahimta Allah ya ce wato man yattaqillaha eh Allah ya ce man yattaqillaha wato ya ji Allahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la wato yahtasib Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah zai sanya mai mafita zai sanya mai mafita a rayuwa kuma wa yarzuqu Allah zai arzaita shi min haythu la yahtasib ta inda bai tsammani babu arziki mai dadi babu arziki mai daɗi wanda ake mora wajen ciye kamar ubangiji ya baka arziki ya tuwo maka arziki ta inda baka tsammani baka tsammani kwara sai ka zama ya fata mun fahimta Allah ya gafarta mu A gane wannan na kana cikin tsuwa kana cikin ka kana cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka da tsammani baka da lissafi baku da ajanda da kowa ta kudi kurin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tursa sa wani na batun fahimta ya kira ka ya ce wani ka je ka karɓi buhun shinkafa na batun fahimta sai kira ka ya ce wani ka je wajen wani ka ce na ce ba ka shaɗa sallah wani ka zo ka karɓi naira dubu goma ko ka zo ka karɓi naira dubu hamsin ko ka zo ka karbi naira dubu ɗari ka zo ka karbi naira dubu guda ka je ka jajjari wa yarzuqu min haythu la yahtasib wato shi ubangiji ba mu iya sakankan cewa ba ba mu iya bar mai ragama ne idan da za mu iya bar mai ra'gama rayuwar da Allah subhanahu wata ala shi zai mana maganin duk abin da shi ne mana da fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana idan ɗaya ka bari a duniya kake jin tsoron ta gayyar su Allah ce ji tsoron Allah wa yakhsha alladhina yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا سديدا الله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله وليقول قولا سديدا Allah ce duk wanda yake jin tsoro kada ya mutu ya bar wasu ‘ya'ya raunana waɗanda ba su iya ci da kansu ba su iya suturtar da kansu ba su iya nemo wa kansu to ba neman tara musu abin duniya zai ba a Allah ce wanda faliyarta Allah ya ji tsoron Allah Inda dai kana jin tsoron kada ka bar ɗaya raunana miskinai raunana da ba su san ya za su ciyar da kansu ba Allah ce faliyarta Allah shi ma wanda yake ci wannan tsoron ya ji tsoron Allah ga 'ya'yan wasu. Jami'a? Ya ji tsoron Allah ga 'ya'yan wasu. ya kiyaye mutuncin 'ya'yan wasu ya yi wa 'ya'yan wasu sutura idan sallah ta zo shi ma ubangiji zai turo wanda zai wa 'ya'ya ne sutura bayan mutuwa ya fata mun fahimta ai shi ubangiji sarkin adalci ne duk yadda kai ya kai ke yi maka yadda duk kai ya kai ke yi maka wanda za ku yi jinsin abin kamata biyu da. yadda kai haka za a yi ba suna wata lacci ya da kai Allah ya farta ba a girmama Allah to an ko ba yi ba an yi ko ba yi ba mun ka kira laccan da ya da kai ya za a yi ba da mun ka yi ta haya ya ta tashi kowa ya ga kamar ba za a yi yadda an ka yi ba to gashi ne yau Allah ya nuna Allah ya gafarta mana na ba ta fahimta Allah ya gafarta mana in kan mare wani Allah zai turo wani yaro ya mare ka in kan mare uban wani Allah zai turo wani yaro shi kuma ya mare ka in ka tozarta wani Allah zai turo yaro su kuma su tozarta ka jifa kamar ana jifa shedan na fatan fahimta billahi lazi haka Allah yake faruwa ne an gane ko yanda ka ɗebi hannu kan mari wani ko kan ci zarafin wani kan ci mutuncin wani wallahi haka Allah zai turo masu bayyakai ga kai an gane ko su bace bace masu bace bace za a turowa an gane ko watse watse tare da Allah su ta makarajan su ta makarantar mu ko kare na ba ta mu fahimta a ta jifar ka kama Allah jifa shi ne yasa wallahi ka kiyaye Allah wallahi ka kiyaye Allah billahi lazi ka kiyaye Allah shi Allah shi ne matsala an gane ko kada ka dinga lissafa ubangiji kamar wani ɗan gidan ku ko kamar wani kawunka ne wanda in ka yi mai yana iya dubin wata dangantaka ai ko in naka ga yanda suke ko ga wane ne ga yanda suke ya iya raga maka shi Allah in ka taba shi zai taba ka akwai bawan da in ka ci mai mutunci wallahi ubangiji zai kici wallahi sai ya bukata wani kuma bawan niyya ma za ka ta za ka ci mai zarafi za ka ci mutunci ne sai ubangiji ya ce to kamin ka ci mutunci ne ni bari in ci naka da fata mun fahimta Allah ya farta mana kuma na ba ya isa darasi ko yau ta ba kowa darasi ga wasu sun zo da hulluna an cire hullat na fata mun fahimta sun zo da huluna kuma an cire huluna an ce ku goma hakan an gane ku hular kun gama sa ta sun ta mutunci shi an gane ko Allah ya gafarta mana haka Allah yake a turo maka yara ƙanana illa lazi su ta girgita ka sai ka ta yi lebe sai a dan samu a tallafo ka a zuba ka cikin mota da ɗancen ko ci gaba za a yi da tiriti na kuma zai ya dai Allah ya san da Allah ba Na na fata mun fahimta amma dai mu kiya Allah mu kiya Allah kuma mu kiya ta Allah na fata mun fahimta kuma wannan darasi ne wallahi ga shugabannin waɗanda sun ka karɓi mulki na su na fata mun fahimta na rantsa da Allah duk wanda bai kula da mutuncin talaka duk wanda bai kula da haƙƙin talaka duk wanda bai san girman talaka ba talaka ba shine babban mutum wajen Allah subhanahu wataala talaka ga ganin ka ne ga idon ka ne kake ganin kamar bai kima amma talaka babban mutum ne wajen Allah subhanahu wataala ka je ka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ittalatu fil janna na leka cikin aljanna fara'aitu akthara ahliha al-fuqara na ga mafi yawan waɗanda a cikin aljanna dukkanin su talakawa wane ne yake shiga aljanna mai girma ga Allah ko ko kaskantacce wajen Allah to mu bi Allah mu kyautata tsakaninmu da Allah na fata mu fahimta in ba haka ba billahi lazi za a wayi gari kare kare ya fi ka bari wato bari jini kare ya fi ka kima na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana can kwanan baya da muna fara wannan magana sai an ka ɗauke ta kamar shirme mu kuma mun san mun faɗa ma Allah kuma mun yarda Allah ya karba shi ne sa mun ka fito muna faɗin wannan magana mu mun yarda ubangiji mun bin shi kuma ubangiji bai tozarta na fata mun fahimta kuma ba mu ba mu fatan mu taba Allah ta yadda kuma zai taba mu ba mu fatan mu na fata mun fahimta wallahi ka bi Allah ubangiji ba zai bar a tozarta kuma duk inda ka bi wa menene menene ma'anar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mai mafita menene wannan ma'ana ka ji tsoron Allah ubangiji ba zai barka ka hawa hanyar ta lalabiya ba na fatan fahimta Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba mu ji tsoron Allah mu bi Allah mu dage mu nemi sasanci da Allah subhanahu wata'ala mu sasanta da ubangiji idan ka sasanta da ubangiji ba ka neman kara kowa a duniya ba ka neman taimakon kowa a duniya ba ka neman agajin kowa a duniya wallahi idan ka haɗa kayan ka da Allah kowa ma ya janye kayan shi tare da kai wallahi sai ka rayu kuma rayuwa mai inganci da fata mu fahimta rayuwa mai inganci an gane wannan Allah ka gafarta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahira ta masu ruwan Allah ce وإن منكم إلا واردها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wancan a takaice mun ji alfarmar duniya ya kaji tsoron Allah ko yanzu kuma Allah ce tilkan darul akhirah wannan gida na lahira da kuke gani na ja'alu halil ladina la yuriduna ulwa muna sanya shi ne ga waɗanda ba su neman wato kafafa a cikin ƙasa wala fasada ko ba su neman barna a cikin ƙasa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe dai na kwarai yana da wasu tsoron Allah da fatan mun fahimta an gano wannan Allah ya ce sirari in منكم إلا واردها كان على ربك هدما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا Allah subhanahu wataala ce wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku face sai ya ginta ta kan sarari kana ala rabbika hatman maqdiya kuma wannan wato abin nan wato wani zartaccen hukunci ne na Allah subhanahu wataala tabbas ne kowa sai ya bi ta kan sarari Allah ce kuma da zai da bai na sannan mu tsere ta waɗanda suka ji tsoron Allah wa nadaru zalimin fiha jafiya sannan sai mu bar azzalumai akan wato wannan siratin abubuwan fale na fata mu fahimta abubuwan fale an gane wani wa nadaru zalimin fiha jafiya sai mu bar azzalumai abubuwan fale na sai gidan Allah ce shi تلك الجنة التي نورثها تلك الجنة التي نورثها من عبادنا من Allah subhanahu wataala ya ce wannan aljanna'n muna gadar da ita ne ga masu tsoron ba ka tsoron Allah ba ka gudun fushin Allah to ba ka ba aljanna aljanna dai ba ta kabace Allah ce aljanna ba ta kabace na fata mun fahimta Allah ka ƙara mana jaka Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka cusa mana tsoronka Allah ka sa mana tsoronka cikin zukata Allah ya gafarta ba. an gane wannan to shine <coughs> okay wani shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato sai ce wa man yargabu an millata ibrahima illa man safiha nafsa ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين سيما وصى بها ابراهيم بنيه da wannan kalmar ce annabi ibrahim ya nusar da wato ƴaƴan shi ya aza ƴaƴan shi a kai ya ce su bi ta kada su sauka a kai wa Ya'uba shi ma annabi Ya'uba kan irin wannan kalmar ya dora wato ya yan shi yace ya bani ya ku ya ya inna allah astafa lakum din lalle allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu ba ce sai kuna musulmi Allah ce an mutu shuhada كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله ya كنتم شهداء kuntum shuhada, a halarci? mu idh hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaqub idh qala li banihi lokacin da yake ce ma wato dan dan shi ma ta'buduna min ba'di menene za ku bauta ma baya na qalu sai suka ce na'budu ilahaka za mu bauta ma allanka, wa ilaha aba'ika kuma allan wato iyayenka Ibrahim wa Ismail annabi Ibrahim da kuma annabi Ismail wa Ishaq da Ishaq ilahan wahidan Allah guda ɗaya wa nanu da muslimu kuma mu gare shi muke yin tsawaya wane ne Allah annabi Ibrahim ai mun gani can ko da Allah su wa ta'ala Allah ce wato annabi Ibrahim sai ya fito kawai sai ya ga rana ta fito ya ce oke aka wata ya gani ya fara fitowa ko na'am alam ara an amara janna alayhi layli layli lamma ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما karatu har mai yana shawara ku, ni ba da yau karatun nan da kyar mutum nake da shi yanzu rana mun sha rana ina ba ta muka yanzu an gane ku Allah ya gafarta mana yawwa ka gani ko wasu ma sun dage mu ba kan hali ne kawai mun ka zo mu dai ko ta da yin an gane ku ai muna jin karatun dai ana da karfin hali ne ina ba ta muka yanzu Allah ya gafarta mana amin Alhaji Yaron mai na kira ai. Allah ya gafarta mana. Allah ya ce balan mara allai da wato balan mara a janna alayhi lailu ra'a kaukabar lokacin da wato dare ya duhu wato sai annabi Ibrahim wato ya ga tauraro an gane ko bala hada rabbi sai ce wannan shine ubangiji na falamma afala lokacin da ya mace qala sai ce la uhibbu al-afili gaskiya ni ban san wato Allah mai bace ni ban san Allah mai ba. wanda zai iya gida wani lokaci ba saboda in dai ubangiji yana bacewa to wata rana idan ni ɗebo kuma ni zo zan mika in ce ya Allah ka ka shiga tsakanina da waɗannan mutane da ɗebo da yawa tsakanina da su a kanka to wa zai gani kaga kamin Allah ne ya kullo kaga an sha wahala na ba mun fahimta kamar kai da da kake da wawar kalmar ba soja na ba mun fahimta kawai sai ka ce ai wanka wani irin gimjime mai ne a soja To haka kawai sai ka zo ka ta ballo ruwa to lokacin da za a kama ka a fara jiki ka ka fara shan kashi ka mai an kara gaba ɗaya ba an canza maka wato halitta ba an gane wannan a wai ni dan uwa gare ne custom na kamar yin in je in ɗebo wato kaya in shigo da su ba abin da za a yi ko immigration ba abin da za a yi sai a zo kana kan tahiya wai ta ka ta halbe kuma kana kawa daidai wajen su kuma sun damke ka to sai ya kaga dai ba za su barka kai caji ba yawa da haka yanzu damar da za a baka shine ka sanar saboda a doka ta kasa an gane ko a doka ta kasa duk wani post da zai kama ka kowane ne shi wajibi ne ya sanar da gidan wajibi ne a sanar da gidan ku da yadda kake na fata mun fahimta an gane wannan shi yasa duk wanda duk wanda ya zo ya ce son yake ya tafi da kai kai tsaye to ka ce mai ya bari ka bada shaidat ka shaidat cewa ga hannun da kake in ya ce ba zai bari ba to ka tabbatar da farawo ne zai tafi da kai kai yarda ya tafi da kai da fatan fahimta ko tako ne ga ka kai zai tafi a doka doka wannan ta ƙasa ce ta ba da wannan dama ko ba da Allah ya gafarta mu an gane wannan ko ka ce ai dan sanda ga yau yau duk abin da an gare ka ana iya yiwa lokacin da za ka faɗa hadari kuma lokacin kuma wani hadarin ya same ka wanda kuma yanzu shi wancan ba zai sani ba sai ka gama cin wahala amma shi ubangiji ne wanda kowane lokaci yana nan yana nan da safe yana nan da rana yana nan da dare na fata mun bayyana shi la ta akhudhu sinatun wala nawm gangadi ba bai kama shi da ribaci na fata mun bayyana kullum yana da kullu lokaci yana da shi ne ce kai la uhibbul ajira ni kan fasa Allah bai bace ba yana nan wala فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا هذا أكبر wato koda yana nan kawai sai ga kuma wata ya fito an gane ko balan mara alkamara ba zika lokacin da ya ga wata ya fito fili da fili Bala sai ce hada rabi wannan shi ne Ubangiji na falamma afala lokacin da ya ɓace sai ce kai da illam ya adini rabi idan Ubangiji na bai shirye da ni ba da akunan da min alƙawmi dawali da zan kasance da cikin fatattu. Allah ce falamma ra'a shamsa ba zigatan lokacin da kuma ya ga rana ta bullo qala haza wato Rabi sai ce wannan shi ne Ubangiji na kuma hada aka bar wannan ma shi ne mafi girma kaga waɗancan duk fa ya bata su duk ya sake su ko sai ce hada rabbi hada aka bar ai wannan shi ne ubangiji na kuma shi ne mafi girma ba daga cikin ƙungiyar yajin dawa falan ma afalat lokacin da ta baci wato ta fadi kala sai ce wato inni bari ya kauye abin mutane na bari on? min wato shari'un Lallai ni na barranta da abin da kuke hada Allah da shi da fata mun fahimta mun fahimci ina annabi Ibrahim yayi sura mi sura da hawa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين a shi kenan ya ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh lalle ni na mai da al'amura ne al'amura na ga wannan wanda ya kage halittar samai da ƙasa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh wa ma ana min al-mushrikeen kuma ni ban daga cikin wato mushrikai Allah ya ce kuma da wannan ya hujjance mutane ne ko wa hajjahu قال أتحاسب mine ne annabi ibrahim yake a kai mine ne annabi ibrahim yake tafiya a kai gauci eh? Allah ya gafarta mu amin sai ya gafarta mu da dare an gane ku kuma ya jima da dare a masallacin jarul hadisi salafiyya insha Allah akwai fashin baki an gane ko sunan karatun da zamu yi nan fashin baki an gane ko Allah ya kai mu yaran jama'a da an gama sallar isha in Allah ya so ya yarda don haka sai ka je kuma ka kanka da wannan ka yawa sai ka ji sabanin da

abinda muka bari dai Allah ya ba mu da ta kuri akwai ga cikin da yake da shi Allah da yanda kuma ka share shi da tafsir mu baki da hada hu wa alihi wa billahi tawfiq wallahu ta'ala ala wa ala wa subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا da إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك